وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد wannan shine darasi na goma sha uku daga cikin tafsiran watan ramadan shekara ta da arba'in 1441 hijiriya kuma mun fara tafsirin aya ta uku a cikin suratun nisa a wancan majalisi sannan gashi Allah ya dawo da mu a yau za mu dora a darasi na sha uku domin karasa tafsirin waccan aya insha Allah a malam za a karanto mana ayan mata alaikum umma hatukun بسم الله الرحمن الرحيم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلال الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حسبك وجزاك الله خيرا الحمد لله من gabatar a wancan majalisi mun tsaya daidai inda muka ce wa ummahatukum allati arda'anakum sai muka fara bayani akan hukunce-hukunce na a ainihin at-taharimu din birraba'a cewa haramci akwai haramci na aure ta fuskan shayarwa mun yi magana akan cewa shayarwa shine wanda aka yi shi kafin yaro ya wuce shekara biyu ko kuma a yaye shi ko da ya wuce shekara biyu din idan yaro ya kai shekara biyu an yaye shi to idan ya sha nono bayan shekara biyu din di yawan nonon da zai sha na mace bata haramta ba a gare shi kenan kaga babu wata tambaya na cewa mutum ya sha nonon matar shi ta haramta ko bata haramta ba bai taso ba in mutum ya wuce shekara biyu to duk nonon da ya sha bai haramta mai komai sannan kuma idan ba a daina shayar da shi ba ne, to daga nan har zuwa shekara biyu da wata shida a mazhabar malikiya sannan muka yi magana akan akwai hadisin rada'ul kabir ita kalman kabir rada'ul kabir kabir ana nufin da zaran yaro ya cika shekara biyu kuma an daina shayar da shi to daga nan shekara biyu da kwana ɗaya in dai ba a shayar da shi to ya riga ya zama kabir idan ya sha nono komi yawan shi yaro dan shekara uku dan ya sha nonon mace bai haramta a gare ta kuma bai haramta ga 'ya'yanta da sauransu sannan muka yi magana a kan akwai hadisin salim maula abi hudaifa wanda al'imam muslim ya ruwaita a cikin ingantaccen littafin shi daga sahalatu binti suhail cewa suna da yaro a gida wanda yaron nan ya girma har ya yi gemu amma kuma shari'a ta ce wanda ba ɗan gida ba ya daina shiga gida saboda haka yaya za su annabi ya ce ta shayar da shi daga nan ya haramta a gare ta har muka ce idan an samu yanayin da zai yi kama da yanayin salim maula abi huzaifa to sai a yi aiki da hadisin salim maula abi huzaifa muka ba da misalin mutumin da ya hatsari a mota duk da shi da iyalin nashi duk suka rasu sai yaro guda ɗaya aka bari wanda da a bashi ya dinga gararan ba a gari gara ɗan uwan shi ya riƙe yaran to sai a shayar da shi da haka ya zama maharrami a gidan kenan ya halatta ya ga matan gidan suna zaune cikin kayan aiki irin yadda dai mata ke zama a cikin gida cikin 'yancin su babu wani takayawa a ciki mun kawo maganan al-imam ibn abdulbar abu umar a cikin littafin at tamhid mujalladi na shida shafi na 255 a cikin littafin al-istizkar sannan kuma ya kawo irin wannan maganan exactly a cikin littafin at tamhid na sharhin muwadda gaba ɗayan su guda biyu din yake cewa هكذا رباء الكبير كما ذكر أطاء يحلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه المرأة الثدية هكما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا ينبغي عند أهل العلم وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمسه من ثديها ده هكا وانا مغانا أينهم ta آه، in ma har za a shayar da wanda yake babba ne ko wanda ya wuce shekara biyu to sai a tatso mai nonon a kofi shi kenan a wannan maganin ta wuce to za mu dora a kan wannan akwai hadisin a aisha radiyallahu anha ta ce aflah aka abil ƙwa'is ya zo ya sta'adinu alaiha ba'ad al-hijab bayan an saukar da ayin hijabi cewa a daina ganin matan annabi sai wani mutum mai suna aflah ya zo ainihin wurin aisha lawa an ha yana neman a bashi izinin ya shigo sai ta ce fa abaitu an ahdana lahu Na ce ban yadda ba ya shigo ja a rasulullah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo akhbartuhu billadhi sana'at na faɗa mai yadda aka yi fa'amar ni an azana huwa alayya ya ce na bari ya dinga shigowa wa ƙala inna huwa an muki mutafakun alaihi ya ce ai yana matsayin baffan ki ne saboda kin sha nonon matar ɗan don haka ɗan uwan shi babanki ne shi kuma baffanki ne kaga wannan hadisi ma ya ƙara nuna mana duk wanda mace ta shayar shayarwa biyar yana sha yana ƙoshi yana sha yana ƙoshi to ya riga ya haramta a gare ta da ita da 'ya'yanta kuma ya zama kaman ɗanta duk hukunce-hukunce na ɗa banda da ya gado da makamantansu ya tabbata a tsakaninsu da akwai wani hadisi shi ma da na so na karanta game da shi reno ɗin hadisin ummu salama radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce la yahrumu min minar radai illa ma fataqa babu wani abun da ke haramtawa game da yaro ya sha ko mutum ya sha nonon mace sai idan shan da aka yi wanda zai ratsa hanji wa kana qabla fitami kuma an sha nonon ne kafin a yaye wannan yaran da akwai hadisi mawqufi akan abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yace la rada'a illa fil haulaini babu hukuncin shayarwa sai in shayar wanda aka yi a cikin shekara biyu kafin a wuce wannan tsawo na shekara biyu sannan idan aka samu labarin cewa miji da mata sun sha nonon mace ɗaya to yadda hukunci yake shine a fita daga shakka a kashe auren akwai wani sahabi a mai suna uku batu al ya auri wata mata ana ce mata ummu yahaya bintu abi ihab yi amarya ana cikin jin daɗi da amarya faja'at imra'atun sai ga wata mata ta zo dattijuwa ta zo ta ce ƙad'ar tace tukuma. Ta ce kai ango to ai wannan amaryar taka ai ka taba shan nono na kana jariri ita ma ta sha nono na tana jariri to ana cikin abin nan angwanci ga wasu tsohuwa ta zo ta kawo labari da ba a tambaye ta ba fasa'alan nabi sai wannan sahabi ya tashi tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah kaga ina zaman zamana ni da amaryata wata mata kawai ta zo ta ce wai na sha nonanta kuma wannan matar ma ta sha nonanta kawai muna zaman mu ni da amarya fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaifa wa qad qila to ya za a yi tunda dai an ce eh ya ya za a yi tunda dai an ce dan wurin ba wai magana yana a kawo shedu biyu ba kawai magana ta kare ya ya za a yi tunda dai an ce ka santa ko baka santa ba na santa matarka ta santa ko ba da santa ba na santa ta santa wannan mata lokacin kuna ƙanana kuna jirajirai da girmanta ko ba da girmanta ba da girmanta kuna gari ɗaya ko ba gari ɗaya muna gari ɗaya kina zaune a Kaduna da ke da mijinki wani ta ce ta shayar da ku ita ma 'yar unguwar ku ce makwabciyar ku ce ta ce in an zo in iyayenki za su makaranta suna ba da rukonki ashe in sun tafi in kina kuka nono kawai take baki shi ma mijin ashe yana karami ana kawo shi gidan shi ma in ya sa rikici ashe nono take bashi iyayen shi ban san ta shayar da ke ba ban san ta shayar da shi ba ke ma naki iyayen ba su san ta shayar da ke ba sai da aka zo aka ɗaura aure da ce ikon Allah ita kuma mama ta baiwar Allah ba ta ma sani ba ma sai dai kawai an zo ana cikin gidan biki ta zo ta shiga tsakiyar jama'a a tsakar gida ta ɗaga hannu tana Allah na gode maka wannan abin farin ciki wannan bikin aini aka yawa aka ce babu me ya faru ta ce ai wa'annan yara da kuke ganin su ai duka ‘ya'yana ne ya aka yi ta ce ai wani angon nan da kuke gani lokacin yana karami yana jariri shekaran shi ɗaya uwar shi tana zuwa aiki in za ta aiki sai ta kawo min rukon shi makwabciyanmu ce in yi kuka nono nake ba shi ya tasha yana tanɗa baki ikon Allah ita ma wannan amaryar da kuka gani ita ma lokacin uwarta tana kawo min ita in ce kuka ina bata nono tana sha aini wannan aure ya min daɗi ai waɗannan yara dinnawa ne ni aka aka ce to babu aikin bata al'amari ai wannan labarin naki da yake ce ya miki daɗi to ai gaba ɗaya kuma shi ya bata sha'anin sai a ce yan biki to a tashi daga biki biki babu a je a kira ango da amarya a ce to kai kanwarka ce wannan da aka ba maganan aure a tsakaninku ya aka yi ango ya fara jan ido a ce me ba wani jan ido kawai ba wani abu yaya aka ita wancan mai kuli-kuli ta mana haka a ce wallahi yadda aka yi kenan ba yadda za ka yi kawai magana ta tabbata aure ya mutu tunda kun sha nono ɗaya kuma kuna shan nonon ba ɗaya ba ba biyu ba aka ce dattijuwa sau nawa suka sha nonon ta ce wallahi ban sani ba ni duk sanda aka kawo shi gida da sai ya sha nono al'amari ya lalace za ka don Allah don Allah iyaye mata kuma yi da hankali kar ki dinga ɗaukan ƴaƴanki kina ba kowa ki ce za ki aikin asibiti kin tafi ki ce za ki makaranta kina titin kin tafi ki ce za ki koyan ɗinki kin tafi ki ce za ki aikin ki na gwamnati kin tafi ki ce za ki gidan biki kin tafi ke wata ma cewa za ta yi ita duk bacci ya dame ta wallahi yaron nan ya cika fitina ku ɗau yaron nan ku kai shi makwabta wurin maman wancan ta haɗa su ta rene ku ke kina nan kin kwanta bacci ashe ana ɗirka wa ɗanki nono can gidan a samu wata kasalalliya ki, ita ma ta tura yatta ita ma ana ɗirka mata nono ba ku sani ba nan gaba yara sun taso a unguwa suna son junansu sun zo sun yi auren da Allah ya hana da haka don Allah iyaye mata a mai da hankali kada a dinga sakin yara hakan nan kawai da Allah yaran nan ya cika kuka ku je ku kaiwa maman wance yaran nan ya cika kuka ku je ku kaiwa wance yaran nan ya cika ba haka bane ba daidai bane su larabawa suna ba wannan abu muhimmanci matuƙa muhimmancin shayar da yaro amma mu muna sakaci ga wannan matsala ta shayar da yaro ta haka sai an kiyaye sosai matsala ta wacce take da girma sosai a shari'a kuma a ainihin hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, an saukan ne da aya kana fi ma unzila ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ashar raba'atin ma'lumatin yuharrimna cewa akwai aya da ta zo an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan yaro ya sha nono so goma to wannan mata ta haramta a gare shi fanusikhna sai aka share waɗannan ayoyi bi da sabuwar aya khamsu raba'atin ma'lumatin yuharrimna Allah ya saukar da sabuwar aya cewa duk yaron da ya sha nono na mace ya sha ya sha lokacin da ya ba a yaye shi ba bai kai shekara biyu ba ta ba shi nono ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya dauke dan an jima da rana aka kawo shi ya sha ya sha ya dauke can an jima da daddare aka kawo shi ya sha ya sha ya dauke gobe ma aka kawo shi matukar ya sha nonon ta so biyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kenan ta haramta a gare shi ya haramta a gare ta sun zama uwa da ɗa yadda kika san ita ta haife shi don haka don allah yan uwa mata iyaye a kiyaye kada ka sala da ganda ta renon 'ya'ya ta sa ki je kina ba da 'ya'yanki kowa tana turmuza mai nono a baki ko ana turmuza mata nono a baki wannan ba daidai ba ne a kiyaye to muna nan dai muna ta nazari akan wannan aya ta 223 ta cikin suratul nisa'i Allah ya ce wa akhawatukum ar radha'a hakan nan ƴan uwanku mata waɗanda kuka sha nono tare to ita wannan mas'ala dai ta shan nono wato nono yana samuwa ne ga ƴa mace da maniyin namiji shi yasa yarinya budurwa wacce ba ta da aure ba ta da ruwan nono saboda ba ta aure ba mijin ya sadu da ita har ta samu ciki ta samu nono hakan nan matar da ta tsufa ita ma za ka gabata da ruwan nono saboda ba ta iya ɗaukan ciki a wanda za a ce yau za ta haihu hatta ba da nonon akan samu mata ƙalilan ne ƙalilan ne matuƙa gaya wanda zai kasance macen ta tsufa wata ma ba ta da miji ta riga ta tsufa shekarunta sittin, saba'in, amma kuma sai ga waɗansu matan akan same su ƙalilan matuƙa gaya amma kuma suna da ruwan nono kuma ba su da maza irin wannan yana aukuwa amma wannan abin kalilan ba a kiyasi a kan shi ba a gina hukunci akan abin da yake kaɗan abin da yake tabbatacce ne ita ya mace tana samun ruwan nono ne sakamakon maniyin mijinta da yake saduwa da ita to kenan sai malamai suka ce kenan wato hukuncin wannan nono yana komawa ne ga maniyin namijin ma'ana idan mutum ya zo aka kawo yaro ƙarami da ba a yaye shi ba ƙasa da shekara biyu ya sha nonon wata mata wannan matan da ya sha nononta tana da miji ai kaga wannan ruwan nonon nata maniyin mijin nata shine sinadarin da ya haɗu har nonon ya ɓuɓɓugo to sai ya zama na mijin nan nata ashe ba ita kaɗai ba ce a wurin shi mijin nan nata yana da wata mata kuma ita ma waccan matar ta ce tana da 'ya'ya wanda ta shayar nono to kaga nan wurin za a ce wannan yaro da ya sha nonon wannan mata wannan mata ba ita kaɗai ba ce uwar shi a ‘ya'yanta ba su kaɗai ba ne ‘yan uwan shi ‘ya'yan kishiyarta a gane wannan ‘ya'yan kishiyarta su ma ‘yan uwan shi ne daddade maniyin mijin matan ne ai kenan ita wannan mata da ya sha ta uwar gida misali ita uwar shi ce ‘ya'yanta kuma ‘yan uwan shi ne mijinta kuma uban shi ne kishiyarta kuwa ba uwar shi ba ce amma ‘ya'yan kishiyarta ‘ya'yan kishiyarta ‘yan uwan shi ne ita kishiyar ta. ba za a ce mata ummu minar raba'a uwash ummu raba'a uwashi ta shayarwa ba sai dai a ce zaujatu abihi minar raba'a sai a ce matar uban shi ne kenan mutum ke da mata biyu sai mata ɗaya tana da 'ya'ya ta shayar da yaro ɗaya matar tana da 'ya'ya wannan yaro da ya sha nonon uwar gida ƴaƴan uwar gida sun zama ƴan uwan shi minar raba'a uwar gida ta zama uwar shi minar raba'a amarya ba uwar shi bace minar raba'a a'a matar uban shi ne minar raba'a ƴaƴan amarya kuma 'yan uwan shi ne minar raba'a shi kuma mijin uban shi ne minar raba'a kaga abin fa yana da yawa kenan waɗanda za a hana auren suna da yawa shi yasa wannan fa ana ma magana ne akan shari'a dan uwa ana maka magana ne akan shari'a ba akan san rai ba ana magana akan jama'a ku kula da dangantaka ba mu damu da dangantaka ba al'adan bahaushe bahaushe baya ba tarihi da dangantaka muhimmanci da dama daga cikinmu idan aka zo aka ce kowa nan wurin ya faɗi sunan kakannin shi guda biyar biyar ko ni da nake muku wa'azin ba zan iya kawo kakanni na biyar ba in ne kokari ne wuta sosai na iya kawo maka iyaye na uku ko sama da haka kaɗan ko zuwa hudu amma ba zan iya kawo kakana na biyar ba saboda ɗabi'an mu ta hausawa da mutanen afirka ma gaba ɗaya ba ma kulawa da dangantaka ba ma aje tarihi wanda wannan yana da illa duk mutumin da bai damu da tarihin shi ba bai damu da baya ba to gaban shi ma ba a san inda ya nufa ba kenan sai ka kula da baya sannan zaka san inda zaka nufa mu kula da wannan ya zamana akwai tarihi a rubuce ka san waɗanda suka sha kuka sha nono tare ka san ainihin matan ka san mazan ka san duka wannan abu da ke kewaye ya zama na cewa kana da musaniya a kai ka san me ake yi kar ka zama wani mutum wanda yake bai da tsari bai da lissafi yanzu ban da wannan ji kenan kana da yan uwa yan uwanka na shan nono wanda uwarku ɗaya ta nono ubanku ɗaya na nono kuma ga kana da ‘yan uwa wacce wa'yanda ubanku ɗaya na nono amma uwarku ta nono kowace daban-daban to kuma a haka za ka iya samun ‘yan uwanka na shan nono wanda uwarku ɗaya ta nono amma ubanku na nono daban-daban ma'ana mutum ne ya auri mace yana tare da ita ta haihu tana shayarwa sai aka kawo wani yaro ya zo ya sha nonanta kaga uwarshi ce ta nono wannan kuma uban shi ne na nono sai wannan mutumi suka rabu da wannan mata sai ta je ce wani auren kuma can ma da ta haihu tana shayarwa sai aka ƙara kawo wani yaron to ‘ya'yanta na can gidan ka gani ba ruwan maniyi ɗaya ya shayar aka samu nonon can gidan da can gidan ba mijinta na can gidan daban ruwan nonon shi daban mijinta na can gidan daban ruwan nonon shi daban saboda haka kai da aka shayar da kai nono a nan gidan to kai ɗan wannan mata ne kuma wannan mijinta shi ne ubanka na shayarwa ƙanin mijinta baffanka ne wan mijinta baffanka ne uban mijinta kakanka ne duk abin da ka sani gaba da dangantaka haka yake gaba da shayarwa to can gidan kuma da ta ƙara zuwa wancan gidan ta je ta yi aure ‘ya'yan da ta haifa a can gidan su kuma ƴan uwanka ne amma ka ga ba uban nonon ku ɗaya ba waɗanda ta shayar a can gidan su ma ‘yan uwanka ne amma ka ga ba uban nonon ku ɗaya ba da haka za ka ga cewa kenan wannan matsala ta shayarwa abu ne wanda yake da sarƙaƙiya sosai yana da buƙatar cewa iyaye kawai kun san abin da za ku yi abin da za ku yi mai sauƙi shi ne karki yadda kowa ta dinga ɗaukan ɗanki kawai tana ainihin shayarwa yadda ta ga dama al'imam al'urtubi ya kawo cikin sharhin shi yake cewa waƙalar jumhur jumhurin malamai suka ce ƙauluhu ta'ala inda Allah ta'ala ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum yadullu ala anna al-fahala abun yana nuni akan cewa mijin matar da ta shayar da kai nono ya zama ubanka li'annan labana domin wannan nonon mansubun ilaihi nonon mijin ne fa innahu darra bisababi waladihi nonon ya zo ne saboda ɗanshi. shi to al'imamul ƙurtubi ya ce wannan shine ra'ayin jamhurin malamai jamhurin malamai sun saba wa sa'id bin musayyab da ibrahim Naka'i da abu salama wanda su suka ce ba haka ba suka ce labanul fahali la yuharrimu shay'an min qibal ar-rajul su suka ce nonon namiji bai haramta komai a ma'ana babu haramci ta ɓangaren namiji wannan ra'ayi ne mai rauni sosai da sosai sai dai wurin kafa dalilin cewa namijin nan yana haramta kaman shine mahaifinka wannan babu ja a kai hanyar kafa dalilin na cewa saboda nonon shi ne shine al-imam al ya yace wa hadha da'ifun fa innal walada khuliqa min ma'ir rajuli wal mar'ati jami'an wa labnu min al-mar'a wa lam yakhruj min rajuli wa la kana min rajuli illa wata'un wa huwa sababu linuzul al-ma'i minhu zuwa karshe wa wa idha waladu khalaqa Allahu al-labana min ghairi an ya mudafan ila ar-rajuli zuwa karshe dai a malam ya ci gaba da magana yace fa la yumkinu akhd zalika min al-qiyas mai malam ya ce kiyasin ne bai yarda da shi ba amma maganan jamhurin malamai wannan magana ne wanda ainihin babu wani shakka a kan shi magana ne ainihin tabbatacciya cewa jamhurin malamai suna akan cewa shi mijin matar da ta shayar to uba ne ga yaron nan da ya sha nono ah, ya ce qauluhu ta'ala wa akhawatukum min ar-raba'a sai ya ce wahiyal ukhtu li abin wa ummin wahiyal lati arda'atha ummuka bi libani abika sai ya ce wal ukhtu min al-abi dun al-ummi wahiyal lati arda'atha zawjatu abika wal ukhtu min al-ummi dun al-abi وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر wannan shine duk bayanan da nayi shi na al-Imam ya yi yayi wannan bayani dalla dalla a cikin littafin shi a aljami'u li Ahkam al ma'ana iyaye don Allah mu kula sosai ɗanki da Allah ya baki kula da ɗanki kada ganda ta sanya ki je ki janyo wani abu wanda nan gaba ba ku san ƙarshen shi ba mu aje wannan matsala a nan ta shayarwa mu matsa gaba don kada darasin gaba ɗaya ya ƙare a kanta don akwai sauran matsaloli da za a iya tattonowa a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ce wa umma hatu nisa'ikum iyayen matanku idan mutum ya yi aure ana zuwa wurin ɗaura aure aka ce an shafa fatiha an ɗaura auren wane da wance ana furta ɗaura auren shi kenan mahaifiyarta ta zama haramun a gare ka wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum sai agola idan mutun yayi aure da yayi aure sai wannan matar tashi ta zo da yarinya an zo ya dawo gida kawai ya shigo ɗakin amarya za a kawo abinci kawai sai ya ga wata yar budurwa ta kawo abinci ya ce a'a wannan yarinyan kuma ba ta ce mai gida ai ce shi kenan sai in ya so zai halin maza kenan mata za su ce kai namiji ba sunan da ba sa sanyawa namiji wallahi sai sun ce kanin ajali su je wata ce namijin nema ajalin Allah ya sauke to shi kenan kawai yana ganin wannan budurwa sai ya miƙe zumbur ya fasa wanke hannu ya fita daga gidan yaya aka yace a'a ai shi kawai yanzu wannan budurwa ai yace ai dama kina da budurwa kaman wannan ban taba sani ba yace shi yanzu baya san auren shi yanzu da uwan yake so to wannan a shari'a a shari'a ba laifi ba ne ba laifi ba ne a shari'a ba za a ce wannan namijin ya yi laifi ba idan ya ce zai rabu da uwar idan ita yar tana so zai auri yar in yi haka fa a shari'a ba ya yi laifi ba ne jama'a ku gane akwai abin da yake ya halatta so da yawa kuma nakan ce akwai abin da ya kamata akwai ya halatta akwai kuma ya kamata da haka ya halatta ya ce zai rabu da uwar ya nemi yar wasu za ta ce to ai uwar ba za ta yadda ya aura ba to in ya je ya ga uban yaffa ya ce yana so uban kuma ya bata to ya za ta yi saboda haka illa iyaka dai a ce dai akwai kunya wai bahaushe yana cewa ana barin halal don kunya to sai dai wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in lam takunu da kaltun bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladina min aslabikum yayan matan ya'yanku kenan baya halatta mutum ya auri matar dan shi da zara an daura aure shi kenan wa an jima bainal ukhtayn illa ma qad salafa hakan nan mutum ya hada yar uwa da yar uwa ya aura wannan duk haɗin fada ne zai haɗa yan uwa kishi kaga sai zumunci ya lalace wal iyazu billah to alhamdulillahi rabbil alamin wannan aya kenan mun ɗan ƙara waiwayanta mun samu wa'insu matsaloli kalilan da muka ambata Allah ya albarkaci abin da muka ambata za mu karanta aya ta 24 wal muhsanatu minan nisa malam bismillah wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم الله سبحانه وتعالى يتي وحرمت عليكم المحصنات Allah ya ce an haramta muku ka auro mata aure wannan ai fitina kenan mace da aurenta kuma ka auro ta aure bisa aure kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan haramun ne wato ko da a nan kasar mu ta Hausa a zamanin da akan yi wani abu a zamanin da akan yi wani abu mace takan baro garinsu ainihin a kano take misali sai ta baro kano ta zo zariya ko kaduna ta zo tana ɗanyin wake, ko tana waina ko tana tuwo tana siyarwa ashe da mijinta ta zo ta zamanta wani kuma ya zo ya ganta ya ce yana son ta samu limamin unguwansu ko dattijo a unguwan ce dama gidan shi ta sauka kuma shine ubanta a garin nan a a ɗaura mata aure ashe tana cin da mijinta a Kano ta taho neman kuɗi ta zo ta samu wani a nan wurin ta aure to ana nan ana nan tafiya ta tafiya in aka yi wasa ko mijin ya zo ko kuma ya ta je ganin gida ko kuma wannan sabon mijin ya ce to shi fa tun da fa ta zo bai ta taba kai shi garinsu ya ga iyayenta ba daga nan idan an je sai kaga balli ya tashi to wannan abu ana yin shi da a kasar Hausa yanzu wa'azi yayi yawa alhamdulillah Allah ya saka wa malaman mu tun zuwan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi Allah ya haskaka makwanci ya ba da gudunmawa matuƙa gaya wurin karantar da mata wanda har ake cewa wai da'awar wai tana karantar da barna ne wai mata su fito su karatun nan barna ne alhamdulillahi waɗanda suke zagin da'awar izala na cewa mata su fito su karatu yanzu ga matan su nan da dama suna karatu din da islamiyoyi da haya islamic ka je kano kaga haya islamic mata ka shiga biyu ke kuma ga mata suna karanta arabic da islamic stories Kaje wuraren musabaka ka ga mata suna yin musabaka duk za ka gani an samu ainihin karuwa mata sun fito suna ilimi wanda abubuwan da aka faɗa na zargi da zagin mala abubakar muhammad gumi tun a shekarun 70s shekaru 40 da wani abu da suka wuce da zuwa 80s da ya ce mata su fito su karatu ga yanzu wannan zagin da ake inda za a ɗauko faifan a maimaita yanzu masu zagin za su ji kunya saboda duk matansu da 'ya'yansu da jikokinsu yanzu ma duk sun yi karatu kuma suna cin albarkacin wannan da'awan ne don haka alhamdulillah aka samu wannan gyara amma a da matar aure sai ta bar garinsu ta tafi neman kuɗi wani gari ta je ta tare a gidan wanta ce shine ubanta shine ubanta a nan garin da haka da haka har ma wani ya neme ta har ta aure kuma cikin jahilci da duhun kai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mace tana da mijinta sannan kuma ta yi wani auren kuma aure bisa aure kenan sai dai idan wancan mijin ya safe ta ko alƙali ya raba su ko ta yi hul'i shi ma ɗin sai ta gama idda idan ta gama idda sannan ta yi aure amma in ba haka ba to ana cikin fushin Allah idan wani ya je ya samu matar aure ya aure ko kuma tana cikin idda ba ta gama iddan ba sai ya aure ta ko kuma tana cikin istibra'i ne ta yi zina ne ba a sani ba tana da ciki ko ba ta da ciki wani kuma ya zo ya aure ta ko kuma a'a shi ne ma ya yi zina da ita din tana da ciki sannan kuma ya zo ya aure ta na taɓa jin wani malami ya ba da wannan fatawan wanda wannan fatawa ta saba wa jamhurin malaman musulunci alhamdulillah na ji ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu ba da fatawa a ƙasar saudiya sun yi raddi sosai akan wannan irin fatawa da ake bayarwa wani yana ba da fatowi guda biyu wa'annan fatowi guda biyu duk sun saba wa abin da yawancin malamai suke kai amma na ji daɗi da Allah ya sa a zakakuran malamai a ƙasar saudi arabia suka fito suka yi raddi mai kaushi a akan wa'annan fatawa guda biyu fatawa ta farko wai sai wasu dinga ba da fatawan cewa idan mace ta yi zina har ta samu ciki to wai ya halatta a samu inda akwai wanda ya yadda cikin nashi ne a ɗaura musu aure wai wannan auren ai ya halatta tana da ciki kuma a ɗaura mata aure eh cikin malaman wa akwai wanda suka ba da wannan fatawa amma kiyasi ne ɓatacce me kiyasin sun yi kiyasi akan bayi cewa idan an yi yaƙi an samo bayi cikin bayin nan ana iya samun wata mai ciki kuma in an zo raba ganima za a raba hadda ita ita ma ta fada rabon wani kaga ya mallake ta da bauta tana da ciki sai suka ce nan ma ya halatta ya mallake ta da aure tana da ciki kaga wannan kiyasi ne na bawa akan da wanda yake ba daidai bane ko kiyasin da akan bawa kaga kuskure ne kiyasi akan aure da kuma kiyasi akan bauta ko kiyasi akan mallaka da aure ko mallaka da aure da bauta wannan ba daidai bane hakan nan waɗansu fatawa ta biyu cewa wai idan da a ce mutum zai yi zina da wata hatta haihu kuma ya amsa ya ce cewa kwarar shi ya yi kuma zina ne ya ba aure ba ne sai ya ce wannan ɗa zai ci gadon wannan mutumin ta ina zai ci gadon shi ta ina ya zama ɗan halal ta ina ya zama ɗan shi wannan duka kurakurai ne wanda jama'a don Allah a daina ɗauko wa'insu fatawowi wanda an samu cikin malamai mutum ɗaya ko biyu sun ce amma abinda malamai miliyan ke kai shine ba a yi sai wani ya je ya tono ya tono ya tono inda aka samu wani ra'ayi sai ya zo sai ya faɗa kuma ya kafe a kai ya ce shi daidai duk wanda bai haka ba bai da dalili bai da nasi jahili ne wa ya mutu waye rai tan Allah jama'a mu dinga kula malaman nan da suka samu suka yi mana rubuce-rubucen nan wato karatun suka yi ba molanka ba me yasa littafin al-Imam Malik ake ce mai al-Muwatta ma'anan al-Muwatta shine littafi ne wanda maganganun da ka gani a cikin littafin to magangani ne wanda maganganu ne wanda malaman Madina sun yi tawatu'i akai waye to malaman Madina shi fa Imam Malik a cikin tabi'i ne sune sekin farko malaman su sune tabi'ai waɗanda suka ga sahabbai to su suka karantar da imam malik saboda haka idan ya ce ya rubuta muwadda wannan muwaddan da ya rubuta ita ce abinda malaman madina suka taru suka gamsu a kai a kan haka ake baba da fatawa wannan shine addinin Allah to ka san kowa yake nufi da malaman madina tabi'ai yake nufi wanda suka ga sahabbai su ne malaman madina ai a lokacin shi saboda haka jama'a mu dinga kulawa da wannan wannan shi yasa sai ka ga wasu suna ta ƙoƙarin tawili a kan al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i da yace ma a'lamu hata adini sama kitaban sahu min muwatta min muwatta Malik yace a ƙarƙashin sama ban san wani littafi bayan Alƙur'ani ba la a'lamu hata addini sama ba'da al-Qur'an kitaban asahhu min muwatta Malik ya ce a saman in dai ƙasa da sama ne banda alƙur'ani ba littafin da ya fi inganci a kan muwadda wa'in sai suke cewa imam malik imam shafi'i ya faɗi wannan maganan ne kafin a rubuta bukhari da musulun wannan rashin fahimtar me imam malik yake nufi ne shi ko rashin fahimtar me al'imamu shafi'i yake nufi al'imamu shafi'i yana faɗan cewa abin da ke cikin muwadda yana faɗa maka sunna ce ta magabata hukunce-hukunce wanda sun nuna fahimta ce an riga an fahimtan an gama an daddade ta ta zama muwadda ɗauka za ka yi kawai ka sha shi kuma Bukhari da Muslim za a kawo maka hadisin ne wanda a hadisi ɗaya akwai saɓani ya kai saba'in a shi hadisi ɗaya akwai saɓani ya kai arba'in akan shi hadisi ɗaya akwai saɓani ya kai ashirin a kan shi ina za ka shiga ma wannan ya can wannan ya can wannan ya can shi ne al'imamu shafi'i ya ce littafin muwaɗa bayan alƙur'ani ba abin da ya kai muwaɗa inganci saboda an faɗa ma ga inda za ka kai tsaye ba saɓani kuma wanda ya faɗi wannan maganan malamin su imam shafi'i ne kuma wanda ya faɗi wannan maganan shine imamu madarasati ahalil asar domin fahimtar fiƙihu a musulunci gaba ɗaya makaranta biyu ce ta fiƙihu a musulunci akwai madarasatu ahalin ra'ayi akwai madarasatu ahalin asar da gaba ɗaya fiƙihun musulunci gaba ɗaya mazhaba biyu ne gaba ɗaya mazhabu ahalin ra'ayi da mazhabu ahalin asar lokacin muna jami'an azahar waɗanda suke kulliyatar shari'a in an zo kan usulul fiƙihi ana yin littafin muqarrar na usulul fiqh ne lil ahnaf ahlur ra'ayi kenan sai kuma ayi muqarrar usulul fiqh li ghairil ahnaf in aka ce maka ghairul ahnaf a makaranta to ana nufin shafi'iyya malikiyya hambaliya waɗannan duk usulun fiƙinsu ɗaya ne dan bambance bambancen kaɗan ne wannan yana aiki da amal ahli madina wannan baya yi wannan amal sahabi hujja ne a wurin shi al-imam malik al-imam ahmad al-imam shafi'i a wurin shi ba hujja bane wannan imam malik mai amfani yan wannan bambance bambancen kaɗan amma manhaji na istinbatin usulul fiqh na malikiya da shafi'iyya da hanbaliya duka suna tafiya ne bai daya banda wa'annan usul din kalilan wanda ake kira da suna usulul mazhab da akwai abin da ake cewa usulul fiqh da akwai abinda ake cewa usulul mazhab sai ka bambance su to nan ne akan dan samu wani bambanci amma littafi ɗaya ake karantarwa mabiya malikiya da shafi'iya da hambaliya duk littafi ɗaya ake karantarwa tushensu ɗaya ne hanafiya ita kaɗai ce daban to al'imam malik a madarsu ahalil asar shi ne imam na madarsu ahalil asar mazhaban malikiya tana madarsatu ahalil asar mazhabar shafi'iya tana madarsatu ahalil asar mazhabar hambaliya tana madarsatu ahalil asar mashabar hanafiya ita kaɗai ce take a halin ra'ayi saboda haka mashabobin guda biyu ne da haka ya zama dole ne 'yan uwa su dinga kulawa da wannan da al'imamu shafi'i ya ce bai san wani littafi mafi inganci bayan alƙur'ani a bayan ƙasa ba irin muwadda malik to in baka san meye makarantar su imamu shafi nan ba za ka fahimci wannan ba zaka ce to bukari fa to kai dan Allah ba wannan maganar ake yi ba eh bukari kware ko shine asaful kutubul musannafa da bukari da muslim ka kalli al-imam muslim in ma wannan inganci ne ma ta wannan bangaren ruwan hadisi sai kake muslim ma yafi bukari dan shi bukari yana kawo fikihun shi da ra'ayin shi Musulun kuma baya kawo ra'ayin shi tun da ya fara tun farkon Musulun, har ƙarshen Musulun, ko kitabu kaza baya cewa ko babu kaza baya cewa duk inda ka bude muslim ga kitabu salati kitabu wudu'i babun fi kaza ka tabbatar ba al-imam muslim ya rubuta wannan ba malamai ne suka zo suka rarraba hadisan suka fitan ne da kitabu da kitabu da babu da babu amma shi muslim cewa yi da ya dau alkalami zai rubuta littafin hadisi yace ba zai sa magana shi ko ɗaya ba duk magana annabi ne daga farko har ƙarshe al-imam al-bukhari kuma ake cewa fiqhul bukhari fi tarajimihi fiqhul bukhari fi tarajimihi fiqhul bukhari yana cikin tarajim tarjama tarjama nan yake sa fikihu da aka bukari littafi na fikihu da hadisi wanda fikihun bukari din ne to kai yanzu zaka hada fikihun bukari da fikihun eh, maliku shi kanshi imamul bukari idan aka ce ya hada kanshi fikihun shi da fikihun maliku zai hada ai ba sa'o'in juna bane ai ai bukari zai ruwaitan hadisi daga imam malik sai dai ce haddasa na ka'anabi kala haddasa na malikun sai dai ce haddasana Muhammad ibn Maslama kala Haddasa na malikun. imam Muslim sai dai ce haddasa na kaanabi na malikun. sai dai ce Haddasa haddasana Yahya haya Yahya haddasa na malikun duk cikinsu babu wanda ya isa kai ga Imam Malik kai tsaye sai ya nemi tsanin hawa shi sa in aka yi maganin shi kanshi Bukhari in zaka ce fikihun shi da fikihun Malik ya san Maliku na gaba da shi ba sa'o'in juna ba ne. amma wasu ba sa son jin wannan magana wa'insu in sun ji ana faɗan wannan gaskiyan sai su dinga cewa to kaji kuma ana so mu koma malikiya kaji mazhaba suke so to mu ba za mu yi mazhaban ba kar ka yi mazhaban maliku ka yi mazhaban kanka domin in dai baka ɗauta maliku ba to fahimta wa za ka ɗauka ya ka dai ka ce dai wane ya ce ka ce albani ya ce ka ce wane duk waɗanda za ka kawo ba a kwatanta su da maliku wani abun ma ra'ayinka ne kawai ka kirkira ka kawo ni ko da na bar ra'ayinka gara na bi na maliko ya fiye min alkhairi duniya da lahira bi iznillahi da haka jama'a don Allah musamman matasa a kwantar da hankali a yi karatun a yi karatun tukunna in za a yi musun daga baya ayi, wanda in an yi karatun kuma ba za a yi musun ba musamman in an yi karatun a wurin waɗanda suka san karatun Dan waɗansu ba suna karatun ba ne wurin masu karatun suna zuwa ne su siyo littafan su zauna su karanta ko su yi bincike su zo su yada wanda wannan ba shi bane ilimi al shafi'i da yace bai san wani littafi a bayan ƙasa ba wanda ya fi wadda maliki inganci wannan maganan ta al'imamu shafi'i daidai ne babu gyara a ciki ba maganan cewa lokacin ba a yi bukari da musulun ba ne don shi yana magana a kan sihatul muhtawa wa sihatul alfaham ingancin abin da littafin ya kunsa da kuma ingancin fahimta hadisan cikin muwadda suna da inganci sannan kuma fahimtan imam malik tana da inganci hadisan cikin bukhari na da inganci fahimtan al'imamul bukhari na da inganci amma sai ka kula ingancin isnadin imam malik da zai ce maka kai tsaye na fi wa ibn umar ya fi kuma ingancin bukari da zai kawo kafin ya kawo kan ibn umar sai ya kawo mutum biyu ko uku kaga da bambanci nesa ba kusa ba fahimtar da bukari yawa addini bayan shekara 200 da wani abu ba ta kai fahimtar da maliku yawa addini bayan shekara 100 da wani abu ba shi ya sa Alimamu Shafi'i ya ce littafin a littafin ya fi kowanne inganci ko da yana da rai aka rubuta Bukhari ɗin zai faɗi wannan maganin saboda su mutane ne masu fahimta da haka ya kamata mu daina rudu mu tsaya mu fahimci addini yadda yake wannan ayar ta ce wal muhsanatu minan nisa'i katangaggun mata haramun ne mace na da aure kuma a ƙara ɗaura mata wani auren ɗaya kenan haramun ne mata na da ciki kuma cikin nan ko da ba na aure ba ko na alfasha ne sannan a ɗaura mata aure da wani kuma tana da ciki haramun ne abu na uku haramun ne mutum ya yi zina da mace ta samu ciki kuma shi yana ganin a iyakan sanin shi wannan cikin shi ne kuma ya ce ya karbi ɗan ɗan ya zama ɗan shi ɗan zai ci gadon shi zai yi kaza zai yi kaza duk wannan ba daidai ba ne haramun ne haram ba ta taɓa zama halal ba a taɓa wanke haram ba a wanke ta haram ɓataccen abu ne kawai sunan shi haram gaskiya ɗaya ce ba ta da na biyu babu wani kwana-kwana wannan kenan game da kalman wal muhsanatu da abin da ya shafi matan aure din da kuma waɗanda zai yake ba na aure ba ne amma wani abu ya shigo tsakani wanda maganan auratayya ba ta kasancewa dole sai an samu istibra'i ga macen da ta wani abu wanda bai dace ba a wajen aure malam ya ce, minan nisa'i an tanki huhun na ƙabala mu fara tankihuhunna a zuwa jihinna bai halatta ku auri matan aure alhali ba su rabu da mazansu ba a hara irin musulmatin kunna wa'annan mata ko dai ‘ya'ya ne musulmai aula ko kuwa ba ‘ya'ya bane, illa ma malakat aimanukum sai dai wa'anda kuka mallaka minal ima'i na daga bayi bisabi ta hanyar yaƙi ma'ana idan aka yi yaƙi a lokacin da ake bauta a yanzu ba a bauta a yanzu idan aka yi yaƙi sojojin abokan gaba za su riƙe prisoners ne na yaƙi kuma za ku riƙe sai a zo a yi exchanging ɗin prisoner haka ake yi amma a zamanin da yadda ake idan aka kama bayi kawai sai a raba to shi ne Allah ya ce tun da su kafiran haka suke in sun kama musulman rabawa za su yi to kuma musulmai ku yi musu yadda suke muku amma asali initially ba musulunci ya kawo yaki ko bauta ba da haka sai Allah ya faɗa mana illa ma malakat aimanukum cewa idan aka yaƙi a yadda ake a zamanin da sai aka kama bayi cikin bayin nan akwai matan aure to da wannan bauta da ta zama baiwa shi kenan kawai in ta faɗo a cikin rabon soja za ta yi istibra'i ne ta yi al'ada ɗaya a tabbatar ba ta da ciki shikenan kuma sai mijin ya mai da ita sadaka shi to shi ne Allah ya ce ko da matar aure ce idan ta zama baiwa ce ko an kama ta a fursuna ne na yaƙi to wannan kuma babu laifi falakum wata uhunna ya halatta ku saru da su wa in kana lahunna azwajun fi daril harbi ko da a ce matan aure ne a garin makiya al-istibra'i shi ma wannan auren za a yi ne bayan ta kubutar da mahaifa ta hanyar yin al'ada tsarki daya wa dukhul fil islami sannan kuma idan ta shiga musulunci illal kitabiyat sai dai ahallu kitabi idan abokan gaban ahallu kitabi ne matan da aka kama ahallu kitabi ne fayubahu wata'uhunna ba'da listibra'i faqat to nan wurin ya halatta a sadu da su bayan sun yi a tsarki na istibra'i kenan kaga a nan wurin wannan magana ta malam tana nuna mana cewa ne idan matan da aka kama bayi idan mushrikai ne to nan wurin kuma mutum ba zai kusance su ba sai ya musuluntar da su idan kuma ahallu kitabi ne ko bai musuluntar da su ba babu komai kitabi ya لأن lil مباح للمسلمين وطهن domin su ahallu kitabi su kaɗai ne aka halatta wa musulmi ya sayar da su a cikin waɗanda suke kafirai amma in ba ahallu kitabi ba ne to bayan an kama ta a matsayin baiwa to ta zama baiwar ka sai ka ce to ki yi musulunci tunda bai wakka ce kana da za zaka tilasta ta dan kayan ka ne in kana da jakin ka in ka dora mai mangala ka zuba mai yashi in ga dama ka ce ya gabas in ga dama ka ce ya yamma bawanka ne sai yadda kai ba wanda ka ne ba wanda zai hana ka hakan ne shi ma bawa idan mutum yana da bawa wanda yake mushriki zai iya cewa yi can ko yi can kai musulunci kitaballahi wannan shine hukuncin Allah nusiba alal masdar ay kataba zalika alaikum wannan shine abinda Allah subhanahu ta'ala ya wajabta wa al'umman musulmi bil lil maf'ul kidan ko kataba zalika alaikum wa uhilla bil lil maf'ul to ina gani daidai kalman wa uhilla lakum ma wara'a zalikum a nan ne ya kamata mu tashi a darasinmu na gobe insha Allah abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum